ya irin ta ibrahim kaulaha na zama allah har shekara shida a ɗariƙan tijjaniya na yi faila irin ta ibrahim kaulaha kai ba don wazi ma ba zan faɗa ba amma a ɗariƙan tijjaniya irin ta ibrahim kaulaha na zama allah har shekara shida shekara shida na allah to yaya za a yi muna da ɗabi'ar mu